بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى yau dini amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau a kwanan wata ɗaya ga watan ɗaya watan al-muharram shekara ta ɗaya da 1439 hijira annan muhammadu alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda shi ne ya dace da 22 ga watan tara shekara ta 2017 a lissafin turawa muna darasi na goma sha tara a cikin wannan littafi mai albarka na alfusul fi sirati rasul littafin da ke magana akan sirar annabi alaihi salatu wassalam na imam ibnu kasir muna yi wa Allah godiya da ya azurta mu da shiga sabuwar shekarar musulunci muna fatan Allah madaukin sarki ya maimaita mana waɗannan shekaru a awaman adida muna tattare da imani da lafiya da karsashin yi masa biyayya da rufin asiri a wannan rayuwa ta duniya abinda muka yi a da a shekarun da suka gabata tunda muka fara samun numfashi Allah ya karba wanda muka yi ya wuce na kuskure Allah ya yafe mana shekarun da muke fuskanta yanzu ko kwanakin da muke fuskanta yanzu daga yau har zuwa ila masha Allah Allah ya sa musu albarka kuma ya sa muna da nisan kwanan da za mu amfana da su ya Allah duk abin da ka rubuta na kishiyar alkhairi a waɗannan shekaru da waɗannan watanni masu zuwa a wannan shekara ya Allah ka tsare mu da shi ka raba mu da saba maka Allah idan ka rubuta ba mu da nisan kwana ba za a kai ƙarshen shekarar nan da mu ba to ka azurta mu da kyakkyawan cikawa kuma ka ba mu sa'a idan mun isa gare ka yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya suna son su ci gaba da rayuwa a duniyar amma Allah ka ɗauke su to ka ba su kyakkyawan makwanci mu kuma da ka bar mu ba don dabaranmu ko wayanmu ba ko isanmu ba ya Allah ka samu muna cikin bayinka na kwarai da za mu bi ka mai maka da'a ka samu cika waɗannan shekaru da kwanaki da watanni da bauta maka kamar yadda kake so wanda kuma Allah ya ƙaddara masa gajeren kwana ne da shi to Allah ya azurta shi da amfanuwa da waɗannan kwanaki da kuma aikata aiki na kwarai ta yadda zai gamu da Allah lami lafiya yau ana sabuwar shekara ta musulunci mun ƙara shekara guda jiya muna cewa 1438 yau muna cewa 1439 wannan hijira annabi kenan kadai shekara dubu daya hijirarsa daga makka zuwa madina da ɗari hudu da talatin da tara hijirarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ka yafe mana muna cikin kitabul ah, ba ni sunan shi a ah, fardul jihad faslu fardul jihad muna magana ne akan jihadi da farlanta jihadi da imam ibn kasir ya kawo a cikin wannan littafi tunda annabi ya yi jihadi rayuwarsa so dole a kawo bayanin jihadi da ma'anar jihadi annabi alaihi salatu wasalam ya yi yaƙuƙuka da yawa da wanda ya je da kansa da kuma wanda ya tura wakilci so za mu bi su ɗaya bayan ɗaya iya daidai gwargwado wanda shi imam ibn kasir ya kawo wannan littafi da wanda kuma za mu ƙaƙaro a waje insha Allah ya ce a cikatan a farkon jihadi ya ce awwalul magazi wal bu'us cikin yaƙe-yaƙen da annabi ya yi na farko da kuma aike da annabi ya tura sahabbai don su je su yi jihadi da kalimatillah akwai ghazwatul abwa haka sunan yaƙin ghazwatul abwa mala yace wa kanat awwala ghazatin ghazaha rasulullah sallallahu alaihi wasallama ghazwatul abwa yakin farko da annabi ya yi sallallahu alaihi wa sallama akwai ghazwatul abwa cikin ƙananan yaƙuka ba manya ba lokacin da aka yi wannan yakin wakanat fi safarin sanatas snaini min alhijrati a watan safar shekara ta biyu daga hijirarsa ya baro makka ya dawo madina ya shekara biyu a watan safar daidai ya je wannan gazotul abuwa me ya faru kharaja bi nafsihi hatta balaga waddan annabi ya fita da kansa har sai da ya je wani wuri da ake ce da shi waddan da kansa ya fita wada'a bani zamrata bin bakr ibn abdi mana ibn kinana ma'a sayyidihim makhshi ibn amr ثم كرر راجعا إلى المدينة ولم يلق حربا um, an yi zaman alkawari da tattaunawa da bani damrata bin bakar ibn abdimana ibn kinana tare da wani shugabansu na wannan kabila a wannan wuri waddan shugaban sunansa makshigi ibn amr sun makarra raji'an ila almadinati wa lam yarqa harban annabi ya juya ya koma madina ba a yi yakin ba kenan anan ba a yi wannan a waddan ba a yi faɗa ba amma dai an fita an kimtsa an shirya an fita a lokacin annabi ya bar wato sa'ad ibn obada a madina ya yace istakhlafa alaiha sa'ad ibn ubada radiyallahu anhu daman a ɗabi'ar annabi in zai bar gari to yakan bar wakili wanda zai rinka yi wa mutane sallah zai rinka karɓan baƙi zai rinka ba da fatawa idan mutanen ƙauye sun zo ko wani abu na musulunci yana buƙatar jagoranci da umarni to wannan shugaba da annabi ya tafi ya bari ne zai zama wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu zo mu ɗan yi ƙarin bayani kaɗan in Allah ya so yadda ina jin zuwa sati mai zuwa akan wannan ghazwatul abuwa din bari mu kammale magana akan jihadin kafin mu shiga lissafo abubuwan da annabi ya ɗaya bayan ɗaya idan za ku iya tunawa satin da ya wuce mun fara tattaunawa akan farlanta jihadi kamar yadda ibnu kasir din shi ya kawo akwai saɓanin malamai da yawa dangane da wato yaushe aka fara yin jihadin yaushe aka farlanta shi um, a nan imam ibn kasir da ya kawo ya kawo ayoyi guda biyu ayar farko ta uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir yace wannan aya a suratul hajji take kuma aya ce da take magana akan an yi wa musulmi izini a kula izini daban wajibci daban su yi yaƙi to iskalin ne ya ce farlanta jihadi sai kuma ya kawo magana izini to kaga ya kamata mu bambance tsakanin izini da farlanta yaushe aka yi izini yaushe aka farlanta lalle ya kuka an yi su amma wanne ne na dama da aka bayar wanne ne kuma na cewa dole a yi to wannan ayar wasu daga cikin malamai sun ce aya ce makkiya aya makkiya mana 'yar makka ce to ke ka kaga yana nuna cewa tun a makka aka yi wa mutane izini na su yi yaƙi to sai kuma allah ya saukar a wannan ƙaunin kenan sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan ayace walamma istaqarra yace walam thumma lamma saru fil madinati wa sarat lahum shauka yayin da suke madina suka samu karfi wa adu kataba Allahu alaihimul jihad sai Allah ya wajabta musu yin jihadi tabaraka wa ta'ala kataba ya wajabta musu kenan a madina ne aka wajabta jihadi ba a maka ba to yanzu mun samu wannan gabar mu rike ta a madina ne aka wajabta a yi jihadi shine Allah ya ce kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa sharrun lakum to a madinan a yaushe ga su badar an yi ga su uhud ga kuma anan an ce mana shekara biyu an yi na waddan tarihin yaushe ne ne to shi jihadin yana da marhala marhala ma'ana mataki mataki na farlanta shi na farko dai an farlanta jihadi ne bayan annabi ya yi hijira a makka ba jihadi ba dole ba ne akwai wasu malaman da masu ke da ra'ayin cewa kwata-kwata ma da ake zaman makka izinin ma ba a bayar ba izinin kenan sai da aka zo madina ne aka yi izinin a yaƙin ma kenan farkon zuwa madina ya da aka yi a madina a farko izini ne ba na wajibci ba ne akwai wannan ra'ayin ku rike shi don ba mamaki ku ji wani ya yi bayani cikin maganganun malamai ai a makka ma an hana ma ai yaƙi ne ma yaƙi ma an hana za mu faɗi me dalilin da ya sa aka hana ɗin wannan ƙauli ne a cikin aƙwal wasu kuma suka ce a'a an yi dai izinin amma wajibci ne ba a ce tilas ba Allah tabaraka wa ta'ala ya faranta mutane yin jihadi bayan sun hijira daga makka zuwa madina bayan hijira na'am sannan kuma ya ba su dama su yaƙi fi sabilihi a matakin farko bai farlanta musu ba a matakin farko dama aka bayar da ayar uzina lillazina ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir an yi izini ga waɗanda aka zalunce su su yaƙi amma su sani Allah mai ikon taimakonsu ne ko ba su yaƙin ba in ji Imam Ibn Kathir ma'anar wa inna Allah ala nasrihim laqadir lalle Allah mai ikon taimakonsu ne ko da ba su ɗauki makami suka yaƙi ba Allah yana da ikon zai ba su agaji da taimako ta wasu hanyoyi da dama shi sa an ba da izini ba a ce dole a yi ba to sai wasu daga cikin malamai suka ce wannan ayar ita ce ayar farko da ta fara sauka akan harkar jihadi uzina wakatar nuna bi annan zulimu aya ta 39 zuwa arba'in a suratul hajji aya farko ce da ta fara sauka akan wato jihadi izini ne har ma suka ce wasu suka ce wannan ayar ma ta madina ce to daga nan aka samu matsala to tunda ayar madina ce kenan izinin a yi jihadin ma sai a madina ne aka ba da izinin a yi jihadin wannan shine ra'ayin mujahid da imam dahak da imam qatada da wasu daga cikin malamai to daga baya sai aka farlanta musu yin jihadi aka farlanta su yi jihadi amma liddafa me liddafa jihadin kariya in suka yaƙe ku to dole ne ku yi jihadi don ku kare kan kula da wannan an farlanta a yi jihadin ne don kare kai kar mu zauna a zo a kashe mu gaba daya to da a farko kare kan ma ba a ce dole a yi ba liddafa an anfusihim al da. kenan anan duk wanda ya yaƙe musulmi sai su yaƙe shi wanda bai yaƙe su ba fa ko mun kafircin su su yaƙe shi ba shine Allah ya ce a cikin suratul baqara wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin aya ta 190 a cikin suratul baqara to wannan ita ce wa qatilu fi sabilillahi dinnan ita ce ayar da umarni ne in kullura ku yaƙi wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaƙi waɗanda suka yaƙe ku kenan dole tunda al'amru yaqtadi alwujub umarni na Allah inda Allah ya ce ayi kaza indai ba a samu wani dalili ko ta hujjan da ta haramta ai ta, nuna ba wajibi bane to dole ne to wannan ita ce ayar da ta ce ayi jihadin a dole sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar wa musulmi kuma du jihadu talab liyuqatilu jami'al mushrikina mataki na uku sai kuma Allah ya ce to a yaƙi gaba ɗaya mushrikai duk wanda ya ki yayi wa Allah bauta yanzu da an ce ku kare kanku to yanzu kuma duk wanda ya ce shi bai zai musulunci ba kafirci zai yi to akwai ka'idoji ko dai ya yi musulunci ko ya bada jiziya jizya in zai zauna ƙasar musulmi in ba ka ba idan musulmi sun samu iko a kansa su yaƙe shi to wannan shine mataki na gaba kenan jihadu talab ake cewa a yaƙi jami'ul mushrikina Allah a nan ya girmama lamarin jihadi da masu jihadi Allah ce ya ayyuhal ladina amanu malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ardi araditum bil hayati dunya min al-akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adhibukum azaban aliman wa yastabdil qauman gaira wa la tadurruhu shay'a wallahu ala kulli shay'in qadir aya suratu tauba aya ta 39 ya ku wanda kai imani ku fita to shine infiru ku fita ku je ku yi jihadi me yasa idan aka ce ku fita sai kuke nauyin jiki to kaga na an ce su fita su ji shine jihadu talab kenan me yasa an ce ku fita ku je ku yi jihadi ku ɗaukaka kalmar Allah ku yada musulunci tutar la ilaha illallah ta rinka zagayawa a duniya sai ku rinka rauni kun yadda da rayuwar duniya ne arzitun bil hayatid duniya min al akhirah rayuwar duniya ne kuka fi yarda da ita kun fi son duniya wannan duniyar ita kuka fi so Allahu akbar Allah ce fa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil idan ka kwatanta rayuwar lahira da rayuwar duniya fa rayuwar duniya fa ba komai ba ce kaɗan ce in ka kwatanta daɗe wanda za a yi lahira to lahira kan babu ma iyaka ai duniya ce take da iyaka yaya mutum zai yarda da gajeriyar rayuwa ya ɓata lokacinsa a gajeriyar rayuwa ya lalata doguwar rayuwarsa ta tabbas wannan duniyar fa dan tabawa ne kawai wallahi bai kai cikin cokali ba yanzu wannan kuka fi yadda da ita ka duba yadda qur'ani malam yake yake jan hankalinmu akan wannan wannan duniyar kuma ita ce take halakar da mu a ita muke mutuwa a ita muke rayuwa a ita muke komai ita ce yau in mutum ya rasa ta sai ga kamar ya rasa komai in mutum bai samu duniya ba sai ga kamar Allah baya tsansa fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa kalil. Allah ce to idan ba ku fita ba sai ya yi muku azaba mai radadi to ka nan an yi umarni a fita kenan kuma wai yastabdil kauman gaira kuma Allah zai canja wasu mutanen ba ku ba zai kawo wasu ba ku ba kuma ba za ku cutar da shi da komai ba wala tadurruhu shai'a. wallahu ala kulli shay'in qadir Allah tabaraka ta'ala ya dada umarni da a fita din ya zaburar kuma a wata ayar ta tauba aya ta 41 infiru khifafan wa siqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ku fita masu nauyin ku da marasa nauyin ku duk ku fita ku yi jihadi saboda Allah da dukiyarku da rayukarku wannan fa shine fi muku alkhairi idan kun sani to kaga wannan ayar ita ma zaburawa take a fita din haka aka yi ta yi tauhidi ya ta ratsa duniya a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda ya je kafa tutar la ilaha illallah a kira mutane su daina bautar gunki saboda gunki suke bautawa malam ba sa bautawa Allah su bautawa dutse su bautawa itace su bautawa rana su bautawa wata su bautawa ruwa su bauta wa dabbobi ga annabi kuma yana ta wa'azi a bauta wa Allah an ki to shine Allah ya ce a yaƙe su su dawo su bauta wa mahaliccin su kaga ai taimako ne kenan an taimake ka ne a yaƙe ka ka bauta Allah tabaraka wa ta'ala duk lokacin da uba ya ɗauki bulala ya zane ɗansa bai je masallaci ba taimakon sa ya duk lokacin da uwa ta yi wa ɗanta faɗa saboda bai je yi karatu ba taimakon sa ta yi to an yi wannan ne litaqiqi tauhid kuma li yu'badallaha wahdahu la sharika lahu a tabbatar da tauhidi a bauta Allah shi shi kadai bai da abokin tarayya kamar yadda annabi ya faɗa a cikin hadisi alaihi salatu wassalam buistu baina yadayhi sa'ati bis saifi an turo ni dab da tashin kiyama da takwabi Allahu akbar an turo ni kusan kiyama za ta tashi da takwabi Allah ya ce in je in dauki takwabin nan na yi amfani da shi hatta yi ubadallah wahdahu sai an bauta Allah shi shi kadai yace kuma an sanya arziki na karkashin inuwar kibiyata ko mashina wa ju'ila rizqi tata zilli rumhi yace kuma Allah ya sanya kaskanci da tozarta ga duk wanda ya saba wa umarnina wa ja'ala zillata was-saghara ala man khalafa amri kuma yace duk wanda ya kama da mutane wanda ya kamanceceniya da wasu mutane to yana tare da su a kiyama wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda ya kokarin kamanceceniya da kafirai to yana tare da su in an tada kiyama wanda ya kokarin kamanceceniya da musulmi mutanen kirki to yana tare da musulmi mutanen kirki idan an tada kiyama wanda ya kokarin kwaikwayon mutanen banza a duniya to in an tashi kiyama fa Allah zai tashe shi a wannan tutar ta mutanen banza wanda ya kokarin zama layin mutanen kirki to in sha Allahu Allah zai tashe shi a layin mutanen kirki wanda ya mutu yana sallah za a tashe shi a kiyama yana sallah wanda ya mutu yana sujjada Allah zai tashe shi yana sujjada a kiyama wanda ya mutu yana shan giya to zai tashi a kiyama da kokon giya a hannunsa wanda ya mutu yana zina haka wanda ya mutu yana kafirci shi ma haka yasa imamu Ahmad yake cewa babban abin damuwa ga rayuwar ɗan adam shine da me ya cika ka yi ƙoƙari ka samu kyakkyawan cikawa duk wanda ta kuskure masa ya yi mummunan cikawa ya yi asara al'ibratu bil khawatim abin da aka fi lura da shi me aka cika da shi shi yasa kullum ka daina rage wani zikirin da ka ajiye na alkawari kana yi ka rage don wallahi watakila a ranar za ka tafi sallah da ka saba kana tashi kana yi da daddare kar ka yi dashe ɗan ya ce yau ka bari ka huta akwai hutu a aljanna insha Allah amma wannan duniyar sai an yi aiki struggling ba gashi kuna gani duniya kuɗi ba a neman su zama kowa ya yadda ba a samun duniya duk wanda kaga ya samu duniya ka tambaye shi labarin masifar da ya sha wajen tara ta kullum sai ka je kasuwa kullum da ka daina zuwa kasuwan nan sai a zo ana ma jaje alaji akwai matsala kenan su ba a samun su sai an nemo su aiki na gwamnati da kake kullum sai ka fita da daɗi ko babu daɗi saboda ba a samun albashi sai an motsa jiki to aljanna shine za ka same ta kana kwance ka ci abin da ka ga dama ka sha abin da ka ga dama ka saka abin da ka ga dama ka je inda ka ga dama ka yi maganar da kaga dama ka yi mu'amalar da kaga dama babu doka a kanka kuma ka samu aljanna la wallah abadan sai an yi aiki ba a samun rahama ba a samun aljanna ba a samun taufiki a wajen Allah sai an aikatu dan rayuwar annabi ga baki ɗaya sallallahu alaihi wasallam cikin aiki ne yana cikin aiki ya mutu to ya ni zan zo in kwanta in ce ina son jin daɗi kuma ina neman aljanna ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس kana neman tsira baka ba hanyar tsira ba ka taba samun certificate baka yi karatu ba ka taba zuwa a cewa wani yana da digiri ko ya zama dakta ko ya zama kaza bai je makaranta yi karatu ba to aljanna ma ba ka same ta ba sai ka wahala to ibnu ashur Allah masa rahama a cikin littafin tafsirinsa at-tahrir wa tanwir ya dan kawo bayani da zai dan rage mana cikin matsalar da muke ciki ya ce manzan Allah sallallahu alaihi sallama a da ghair ma'azunin fil qital fi awwal zuhuril islami ba a yi masa izini ba ya je yaki a farkon musulunci amma sun ma'udina lahu fi dalika sannan daga baya Allah ya masa izini a cikin suratul hajji aya 39 udhina alladhina yuqataluna bi annahum zulimu sannan sai ya ce kuma Allah sai saukar da wata ayar kuma da take cewa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaƙi waɗanda suka yaƙe ku jihadu dafa ake ce da shi kamar da na yi bayani ya ce hadhihi aya wannan aya ta qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaƙi waɗanda suke yaƙar ku nan ta sauka ne akan rundunar yakin Abdullahi bin Jahash sariyatu Abdullahi bin Jahash kamar yadda malamin tafsiri suka faɗa kuma wannan ya faru ne annabi yana da wata goma sha bakwai a madina ya ce wa zalika fi shahar sabi ashar min alhijirati annabi yana da wata goma sha bakwai ba kamar yadda muka faɗa ba saura shekara biyu a wannan ƙaulin ya bar duniya kenan a wancan bayanin da muka yi satin da ya wuce to ka ganin gurin ya nuna wannan ya gaya mana haƙiƙanin date tarihin lokacin da wannan wakatilu ta sauka annabi yana da wata goma sha bakwai a madina kenan shekara ɗaya da wata biyar ko shine wata sha bakwai in ji ibnu ashir akwai wasu maganganu waɗanda ba wannan ba babu lokaci da za mu iya faɗansu to wannan shi yasa jihadi ya zamanto afdalul a'mal a wannan lokaci babu abin da ya fi jihadi falala saboda akwai kawar da barna da tabbatar da gaskiya akwai yada alheri da kawar da sharri a cikin jihadi akwai tabbatar da falala da koran shirka sannan kuma akwai yada tauhidi da masu tauhidi samu kafuwa masu tauhidi masu bauta Allah babu bautar gunki ɗakin ka'aban nan ta dalilin jihadi Allah ya taimaka da gunki ya kai 360 gunki a jikin ɗakin kaba aka kewaye gumaka ne bautar mai kun abauta kaga dakin Allah ne mai kun ayo Allah bauta sai aka zo ana bauta gunki ta dalilin jihadi aka kautar da wannan so ashe kaga jihadi alheri ne ga al'umma musulmi da shine ake tabbatar da tauhidi ko yanzu masu shirka masu barna masu bauta wani Allah ha inda a ce ana yin jihadi na gaskiya din to da an samu rage su da yawa kuma an taimaki mutane me amfanin ka rayu a wannan gajeriyar rayuwa kana bauta wani Allah shi dan adam da kake ganin sa rauni ne da shi duk inda ka dora shi sai ka ga ya bi yanzu ba nan muke faɗa ba akwai yan uwan musulmi da suke da'awar suna yin sallah cewa su musulmi ne amma misalin azumi ya zo ba sa yin azumi wata ramadana aikin gona ya fi musu azumi duk garin da tsofaffi da yara da maza da mata in Allah ya da inda damana ta sauka ana zuwa gona shuka ba a noma gashi mu musulmi ne amma amma ba a yi to fara'idullahi abubuwa na farilla da Allah ya saukar da yawa fa mutane fa ba su aikata kuma haka ake ta mutuwa to yaya mutum zai mutu ya je gamu da Allah baya azumin ramadana ya samu aljanna to salloli na farillan masu ma in ba an samu tsayayyar gwamnati ta musulunci ba to ba lalle bane wasu kula da su yanzu wace hukuma ce take kula da sallah wacce ce babu ita to kowa ne yanzu cikin musulmin yake yin sallah wani zaɓa yake wanda ya ga dama wacce ya samu dama ya yi wanda bai samu dama bare ba ko kwanan nan wani yaro ina masa magana wallahi ni da shi nake gaya mai kwanan nan a sallar nan ya zo muna gaisa da shi na san shi yana sakacin sallah na ce yaya yanzu ana yin sallah ya ce wallahi in dai na samu dama malam na yi wannan ba a gabana ni kaɗai ya faɗa ba a gaban yara suke ta dariya kuma da gaske yake iya zuwa nan sallah kuma iya zuwa nan sallah shi Allah malam na samu dama da na ga dama ba ayyuka ina yi haka wani lokacin kuma na kan haɗa ta yi ne guda da daddaren zan kwanta an haɗa su gaba ɗaya wani lokacin kuma gaskiya malam ba na yi lafiya kalau yaron nan yake faɗin wannan maganar musulmi ne ɗan garin nan ne a cikin musulunci ya tashi saboda bai da wata hukumar da za ce ya yi bai da uban da zai tilasta masa yi subhanallah Allah kiyaye jama'a me yasa Allah ya bai farlanta jihadi a makka ba sai farlanta a madina abu na farko malamai suka ce lokacin da aka yi zaman makka lokacin tarbiyya ne a lokacin ake kokarin a tallata wa mutane ma musuluncin tukunna ba musu ma san shi ba duka ma makan ma gaba daya to ya za a zo kana tallata wa mutane kaya kana yaƙar su ba zai yi kana cewa dole su karba yanayin ba zai iya bari a yi ba shi yasa Allah bai ba da dama ko bai ba da umarni a yi ba wasu malaman suka ce addawa silmiya da'awa ta zaman lafiya da'awa ta sannu sannu da'awa ta ayi haƙuri a wannan lokacin ta lallabawa ita ne ta fi tasiri sama da da'awar da za a ɗauki takwabi a wannan lokacin wannan duk ijtihadi ne babu wani nasi kwaya ɗaya da ya ce ga dalilin wasu kuma suka ce inda an ce za a yi jihadi a lokacin a makka to kowane gida ma za a yi ta faɗa ne da juna kawai saboda na farko musulunci bai karfi ba kuma al'insani a duhu ma jahilahu shi ɗan adam kullum wato yana jahilcan yana gaba da abin da ya jahilce shi abin da bai san shi faɗa yake da shi to za a yi ta faɗa ne kawai wancan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan sai Allah ma gaba ɗaya ma wutar jihadin ta a yi ta sai da ya bari da aka je Madina mutane sun sha wa'azi an ta karantar da su annabi ya yi ta fita da'awa ko ma baka musulun ba dai ka san dai akwai wani abu da ake cewa Allah ana cewa annabi to wannan shine jihadi yana da martaba martaba kamar yadda um, uh, ibn al-qayyim Allah ya masa rahama ya yi bayani za mu zo mu faɗa insha Allah cikin zadul ma'ad sannan kuma jihadi yana da manufa aims and objectives na na jihadi me manufar yin jihadi na farko dai manufar farko ila kalimatillah ana yin jihadi ne dan a ɗaukaka kalmar Allah ma'ana jihadi ya zama kalmar Allah ita ce a sama ba kalmar kafirai ba kuma da jihadi ne za a taimaki wanda aka zalunta daga cikin manufar da shari'a ta ce a jihadi nasrul mazlumina wanda aka zalunce su za a taimake su da kuma juyar da dukkan ta'addancin da waɗanda ba musulmi ba za su yi musulmi wa hibzul islam da tsare musulunci yanzu misali guda ɗaya nake so ku gani ku duba wannan ƙasar nan ta barma da ake faɗa ko bama wannan ƙasar malam an ɗebi lokaci mai tsawo ana kashe mutanen nan musulmi ne masu kalmar shahada masu la ilaha illallah amma gwamnatin ƙasar ita kuma kafarar gwamnati ce ba ta son islam wato a tarihi a duniya yadda ake faɗa ba a taɓa yin ƙasar da ta ci mutuncin musulunci ta wulakanta musulmi ta musu kisan rashin mutunci ba irin ƙasar ba dinnan ko falastinawa falastinu da ake tun muna yara muna jin falastin falastin isra'ila wallahi ko 'yan isra'ila ba sa yi wa falasina abin da 'yan kasan ba masu suke wa 'yan uwansu a nan ne fa za a zo ana kashe mutum a feɗe shi kamar yadda ake feɗe rago kuma ana ɗaukan hoto a waya kuma aka hana 'yan jarida su shiga ƙasar su ɗauki rahoto a yaɗawa duniya sai dai wanda aka sata ta waya su yasu suna turawa Allah yake fallasa abin yake shiga duniya musulmi a kwantar da shi a fede shi akan ganye a daddatsa namansa a ɗora a tukunya a dafa a ci kawai laifinsa musulmi ne a nan ne fa suke kama mutum da ransa su ɗaure shi ko mace ko namiji ba yaro ba babba ba ƙarami a yi mai ɗaurin baya hannunsa haka a ɗaure kafafun a daure wannan me za ka iya yi ba abin da za ka iya yi haka za su ɗauki gatari ka san gatari ko gatari da adda za a buga gaɓoɓinka ana gutsire su ɗaya bayan ɗaya kana ihu sai ka mutu a sari ƙafarka da gatari baka isa kai motsi ba a sari gwiwarka a zo a cire ainihin ugunka daga jikinka a zo a babballe hannunka daga baya a zo a sara maka gatari akan kanka ana ɗauka a kotu arna a nan ne suke ɗaukan mutum da ransa su tona rami su jefa shi a cikin kabari su bi shi da bindiga su harbe shi harbin da ba za su kashe shi ba su ɗauko fetur su watsa masa da robobi su kyasta masa ashana yana fagam fagam wuta tana cin sa ana tura masa ƙasa sai ya kusa mutuwa sai a ɗauko wani yana kallo a jefa shi a wannan abun suna ɗauka a waya suna nuna mutane a tura abin ne a ƙasar bamani fa suka ɗauki musulmi suka samu wani ruwa kamar kogi haka suka zuba su suka tsetse da suka yi musu tsirara da maza da mata aka ɗora musu itatuwa a kansu aka ɗaɗɗaure su haka aka rataye su kamar yadda ake rataye ba ni sunan shi rago idan an yanka shi da ranka za a rataye ka kuma kana cikin ruwa ga bala'in sanyi ga itatuwa a sama ga sojoji da bindiga suna me suna kewaya su ana ɗauka a hoto suna harbe suna kashe su a haka sanyin nan zai kashe ka malam abun ba zai lissafu ba to wannan shine al'udwan da azulmu da musulunci yake fada ba maganinsa sai jihadi saboda me me laifin su me suka yi su ba cewa suka yi kar kafirci ba haka kawai ba a san musulunci wasu sun yi gudun hijira sun shiga ruwa ruwa ba ka duba ruwa fa ka kwammace gwanda ka fada kogi ka yi talin kaya Allah ya sa za ka tsira ka tsira ashe sojoji sun je sun tsare ƙarshen kogin da bindigogi kana linkaya kana zuwa karshe sai a danna ma bindiga a kashe ka suka tara gawaki dala guda aka ɗau hoto kuma aka nuna amma wannan abin da nake gaya muku duka na gaya muku kaɗan ne a cikin dubu america wallahi ba ta yi magana ba ingila ba ta yi magana ba shugabannin kasar duniya nan ba su yi magana ba sai ƙasar taki da abun yayi yawa ƙasar taki kai saboda tsabar rashin mutunci fa fafaroma wallahi na ga fafaroma yana magana yana cewa wannan ƴan uwanmu ne kaga ba musulmi ne ya ce wannan abun ba daidai bane abun da ake yi kuma shugaban ƙasar nan fa mace ce sai a wannan satin da aka je taron majalisar ɗinkin duniya shugaban ƙasar najeriya ya tashi ya ce gaskiya wannan abin da ake a kasar bamu ba daidai ba ne kowa ya shiru ga shugaban amerika ga shugaban kaza ga shugaban kaza ga shugaban kaza mun zo muna wani taro muna cewa kaza waɗancan da ake kashe su me suka yi sai a wannan satin da ya wuce wallahi shugaban kasa ya je ya je magana a taron majalisar ɗinkin duniya an yi shiru ya ce su kuma waɗannan bai laifin su a lokacin da yake wannan bayanin kuma an tura inyamurai su kuma sun je gaban fata eh, ofishin da majalisar ɗinkin duniya su kuma an ce su yi zanga-zanga a kan biyafara Allah ya ce mu kayi banza ko magana biyafara ma bai kawo ba kawai yana ganin kawai wannan ba zai ma kawo mata ma a tattauna ta ba wannan mutumin Allah masa albarka ko babu komai wallahi ya fitar da mu kunya wallahi kar ka ga matsayin da ya ta samu kuma aka yi ta girmama shi saboda kowa yana tsoro shugaban ƙasar Amerika ya iya magana kaza kaza an kiyaye magana ya ce me suka yi me laifin da suka yi ake ta kashe su yanzu don Allah mu yi wa kanmu adalci in ba an samu kafuwar daula islamiyya ba in musulmi ba su yi haƙuri suka bi Allah suka samu ƙarfi ba ya za su iya magance wannan rashin mutuncin yanzu misali mu a nan Najeriya ba muna da muna ganin cewa 80 bisa 100 ko 75 bisa 100 duk musulmi bane ba ba ana kalmar la ilaha illallah ana kalmar shahada ba amma ga abin da suke mana ga abin da inyamuran nan suke mutane a nan nan fa, kullun ba ranar banza sai yan arewa sun shiga aba kuma aba bata zama aba ba ko abiyar sayar bata zama abiya sayar ba sai da taimakon yan arewa duk wannan kasuwa da ka sani mai fatauci za ga akwai zuwa yana sayan kaya da ba a je aka ce kayan baya za su samu karfi musulmi sun dade yan aba din nan abiya sai suna kashe musulmi tun ma kafin wannan lamarin kafin matsalar ma biyafra amma ku je ku ga irin abin da suke musulmi a kama mutum malam subhanallah musulmi kawai laifinsa ba haushe su suke yanka musu nama su suke sayar musu tsire su suke musu tonan kabari su suke wanke musu takalma kaskantattun sana'o'i ba su suke musu gadi wallahi gadi in ka ga ana gadi baushe ne arne ya shiga gidansa da karansa da bada yana na ruwa da ke shi ke masa gadi su suke musu kwashe musu shara duk wani aiki na wulakanci su suke amma mu yanzu a nan kano haka suke su ne masu kudin inyamuran su ne masu kudi amma a kama mutum laifinsa kawai musulmi ne bahaushe a ɗaure ka a bankare ka a samu katako a samu ugunka a yi ta dukanka kana ihu sai sun karya ugun ko su sa mutum wuta wuta a banka maka fetur ka ruga da gudu kamar yadda suke wa ɓarawo da yanka kisa masallaci a ƙona a kashe mutane bila adadin a tsare irin luxurious bus ɗin nan duk waɗanda suka shigo duk musulmi mai alamar goshi ko kafarsa da alamar sallah su kashe shi a najeriya fa a nan ƙasar fa ake wannan abu kawai dan me inyamurai suna so a basu dama su kafa ƙasarsu Kuma ku ɗauki bindigogi da makamai ba duk ku zo ku kashe mu arewa sai ku kafa gwamnatin ai fi. yanzu wannan in akwai daula islamiyya akwai shugabanci na musulunci za mu ɗauki wannan gaskancin ai dare ɗaya ne za mu tashe su wallahi tallahi to amma babu shi sa dole mu zuba ido mu ga kaskanci da tozarta mu sai an ta kashe mu a lokacin za mu zo mu yi ta hudubobi da wa'azuzzuka a zauna lafiya lokacin da ake zo ake kashe mu an yi dikilarin waɗannan mutane cewa 'yan ta'adda ne saboda lalacewa musulmi ka musulmin najeriya allah sauƙi shugaban majalisar dattawa musulmi shi ya fara fitowa ya ce ba 'yan ta'adda ba ne ka duba fi kisan da suke mana abun ba baya ganuwa sojoji sun ce waɗannan 'yan ta'adda ne kurin a ɗauke su a matsayin 'yan ta'adda ta ƙasa ta yi declaring su shi kuma shi ne mai magana saboda ɗan siyasa ne ya fito ya ce a'a da wani da wani sanata nan, a nan cikin sanatocinmu na nan nan suna bawa inyamurai kariya suna kashe mu a can suna yanka mu suna rashin mutunci kuma da sunan bakin gwamnati an yi declaring ɗinsu cewa 'yan ta'adda ne musulmi ne ya fara fitowa ya ce a'a ba 'yan ta'adda ba ne a kyale su irin waɗannan mutane kazamai malam mutanen banza fa su ne shugabannin namu alal aƙalli ma kai shiru ko ba kai komai ba kai shiru kawai amma suna nan za su yi yaƙi sai an ba su kariya a lokacin da ake wannan kuma lokacin wasu yan ummu kuma su kuma suke saka riga su ɗauki rigar inyamuri su ɗauki isga su ɗauki hula ta inyamurai su saka suna zagaya a gari suna kwaikwayon su wai a nuna a duniya su ba suna son su can suna yanka ku suna kashe ku suna sassare ku suna muku kaza kun ce kuma kuna son su mu ba cewa muka yi a kashe wani ba ba cewa amma alƙalli kaskancin yayyawa. kama yi shiru mana mun yadda waɗanda suke nan sun yi taro sun je gidan gwamnati sun ce su ba ruwansu da waye waye da sauransu da meme da sauransu sun faɗi abin da suka faɗa amma shi kafiri gindinsa ɗaya ya mun dole su ce ba ruwansu mutum suna da arziki a nan suna da kaza anan suna da kaza anan bahaushe kenan mai ban haushi aka ɗebi yaranmu aka sa musu rigunan nan suka zagaya a titi zanga-zanga tun daga unguwa uku ba cikin gari sun saka kayan yamurai suna abin a lokacin da ake yayyanka mu ake kashe mu suna tsare bose suna kashe mu to wannan shirbicin da shirman da rashin tsarin ne yake nuna mana ba inda za mu je haka za su yi ta halaka mu wallahi tallahi so idan kuka haɗe waɗannan abubuwan gaba ɗaya wannan na ba mu misali ne da abin da ke faruwa a yau to manufar jihadi a musulunci a zauna lafiya kada mai ƙarfi ya cuci mara ƙarfi idan an san akwai jihadi in an san mai ƙarfi zai yi zalunci ya cuci wani kuma akwai wata daula da za ta iya murkushe shi in yi wannan zaluncin to kaga ba ra'ayi ba to kaga ashe alheri ne shi sa yana da kyau musulmi su yi da musulmi da wanda ba musulmi ba su yi kyakkyawan fahimta dangane da me ma'anar jihadi din kamar yadda muka fara yin bayani satin da ya wuce jihadin ne yana da martabobi matakai martaba ta farko akwai jihadin nafsi dan ka gane shi musuluncin ba wai manufarsa a kashe mutane ba ne ka yaƙi kanka da kanka da kanka ka yi wa kanka jihadi akwai jihadu shaitani na biyu akwai jihadu kufari na uku akwai jihadu munafiqina na hudu jihadun nafs din nan ka yaƙi kanka yana da martaba guda hudu yaƙi zuciyarka ka hana ta barna shine jihadin wajibi na farko a kanka abu na farko shine ka yi ƙoƙari ka yi jihadi a ranka ka koya wa kanka da kanka addinin Allah ka gaya wa zuciyarka ba ta da zaman lafiya in bata bi Allah ba ba rabauta a cikin wannan rayuwa idan ba a bi Allah ba duk lokacin da shiriya ta kubuce maka ka sani cewa kana cikin halaka wannan shi kansa wallahi jihadi ne dan Allah ce inna nafsa la'amaratun bisu yaƙi ne babba a ce tab aiwa ne ya fi karfin zuciyarsa dukanmu ne muke iya fin karfin zukatanmu to wannan shine jihadin farko a kanka, kafin ka ɗauki makami ka yaƙi wani ina ce yanzu lalacewar zukatan namu ne yasa Allah ya ɗora mana abokanan gaban mu suka mai da mu kamar bayansu. su kashe mu kuma su hana mu magana kuma su yi amfani da wasu daga cikin mu a ba su goyon baya abu na biyu ka yi jihadin ranka akan yin aiki da ilimi in ka koyo ilimi to ka yi aiki da ilimin ba wai fa yin ilimi kaɗai ba <laughs> abu mai wahala a karmakala aiki da ilimin karatu dai ana nan ana ta yi amma su suke aiki ya Allah ka tsare mu fa mujarradul ilmi bila amalin aiki kaɗai babu wato ilimi kaɗai babu aiki ba zai amfani ba in ji ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad abu na uku ka yaƙi kanka ka yi da'awa zuwa ga ilimin shi ma sai ka yi yaƙi ka yi kira ka karantar da wanda bai sani ba kar wanda ya je karatu a musulunci ya zauna a gidansa kurin ana girmama shi irin abinda wasu daga cikin mu suke yi kenan na gargajiya mutum ya shahara a gari malami ne shekara kaza ai gidan malamai ne amma za ka ga ko alari ba sa koya mutane wani ya san qur'ani wani ya san kaza yana zaune kawai yana jiran a kai mai sadaka a'a malamai a fita a karantar wannan al'ummar idan ba a ba ta ilimi aka ba ta karatu ba halaka za ta yi ko ku koya musu ku rike su suna tattare da ku ko ku ki koya musu shaidan ya turo malaman su rinka koya musu abu na hudu mutum ya yaƙi zuciyarsa akan yin haƙuri akan wahalhalin da'awa da karantarwa da rayuwa ta musulunci da cutarwar 'yan uwansa musulmi sai ka yaƙi kanka a koya mata haƙuri da juriya da ɗaukan nauyi to waɗannan abubuwan guda hudu su ne jihadun nafsi don allah duka mu iya wannan akwai jihadu shaidani na biyu shi yana da martaba guda biyu jihadin shaidan ka yaƙi shaidan akan duk abin da yake jefa maka na shubuha da shakka akan imaninka don gaskiya baka iya ka ɗauki takobi ka yaƙi idan baka fi ƙarfin shaidan ba in kai ma almajirin shaidan ɗin ne to ai kai ma ya kamata a yaƙe ka na biyu akwai mummunan nufi da shaidan yake sa mutum a zuciya da muguwar sha'awar duniya ya fifita duniya son duniya da tabbatuwar duniyan akan lahira to shi ma sai ka yi jihadin shaidan ka yaƙe shi kar ka yadda ya ɗora maka duniya son ta sama da lahira dan duk wanda yake duniya ce a gabansa ba zai iya jihadi ba jihadi ba kayan masan duniya ba ne to kaga wannan ai babban abu ne da haka ne kuma za ku samu jagoranci da nasara jihadin farko kaga zai baka yaƙini na biyu zai baka haƙuri وجعلنا منهم أئمة يهدون wa لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون sai jihadul al wal munafiqin ka duba fa jihadin kafirai da munafikai ma a mataki na uku ya zo. ba a ma maganarsa a farko na biyu na uku dan baka iya jihadin wani kafiri ko munafiki in baka samu wannan jihadin guda biyu ba to har yanzu fa anan muke mun fi koma baya jihadin nafsin ma bamu gama ba na jihadin shaidani rayukan yanzu wani wallahi son zuciyarsa zai halakar da shi shiga wuta tsabar bin ra'ayin zuciyarsa shi kawai abin da ya ji yana so shine daidai ko da Allah baya so ko iyayensa ba sa so ko abokanan zama ba sa so kawai shi in dai yana son abu to wannan abin da yake so din shine daidai to wannan matakin farko na jihadin ma ba kammala da shi ba dan ranka ma shine jagoran da zai kai ka jahannaman ba nan shedan ma bai taba shi ba tukunna to sai jihadin kafirai shine na uku to shi ma jihadin kafirai yana da martaba hudu na farko tukunna ka ki kafircin a zuciyarka sai ka fara kyamar abin a zuciyarka ka ji ba ka san sa amma in kana rayuwa kana ganin da mu da su duk ɗaya ne a ina da saura sannan sai na harshe ka zo ka faɗa da baka ka kyamaci abin da baki amma idan lafuzanka suna nuna ba bambanci tsakanin musulmi da kafiri to akwai matsala sannan da dukiya ka yi amfani da dukiyarka wajen kawar da kafirci da munafurci kafirci munafircin nan malam dan juma ne da dan jummai hassan da husaini ne kafirci yana samun karfi ne a cikin al'umma idan da munafukai munafukai kuma a cikin kusu musulmin ne su suke taimakon su su agaza musu sai kun shirya kaza kaza su je su fasa su kashe muku zuciya su hana ku yin daidai su taimaki waɗancan suna nan a ɓangarori da dama sannan kuma ranka ka ba da ranka wajen jihadin na kafiran jihadul kufari umuman a khassu biliyaji daga ƙarshe ana amfani da hannu ne shi kuma jihadul na a khassu lisan jihadin munafikai shi kuma yana buƙatar amfani da harshe munafiki malam yana da wahalar sha'ani sau da yawa wani zubin wallahi azimu nake gaya maka kafiri ya fi sauƙin sha'ani akan munafiki shi kafiri ka riga ka san kafiri ne ka riga ka san kafiri ne wutar da take wajen gidanka kafin ta zo za ka shirya mata amma wutar da ta tashi a cikin tsakiyar gidanka me za ka fara ɗauka ya'ya za ka fara ɗaukewa ko takardun makaranta ko kayan sakawa ko sutura ko me ya za ka yi to sharrin munafiki yana cikinka kuma aka maka abin tausayi malam shi munafiki fa da shi ake sallah wallahi da shi ake sallah da shi ake zai iya zama ma dan sahun farko wallahi zai iya yiwa kaga goshin sa baki irin saboda ibada amma wallahi kafirci ne a cikin zuciyarsa duk inda musulunci ya samu matsala ya samu tasgaro to akwai sa hannun munafukai. su kuma za su ci su sha ne da wannan munafurcin za ka daɗe ka ɗebi shekaru baka gane shi ba Munafuki a gidanka zai baka matsala za ka yi shekaru kana kullawa yana warwarewa watakila ɗanka ne watakila matanka ne munafiki a kasuwarka kana ta ƙoƙarin tarican can tarican can tare kana da shi a cikin gidanka yana da wahalar sha'ani to shi yasa kullum magabata addu'a suke kada Allah ya sa su cikin munafukai. sai kuma jihad arbabu a zulmi wal bid'a shi wannan shi kuma shine mataki na hudu jihadin masu zalunci kaga masu zaluncin nan musulmi zai iya shiga ciki ashe ana iya yin jihadi akan musulmi azzalimin musulmi ko wanda ya zo yake yada mutane shirka da bid'a ta dole to shi ma wannan ana masa jihadi wal munkarati to shi kuma wannan ana amfani ne da hannu an samu dama in an gajiya a kama wa'azi in an gajiya kuma a abin a zuciya wannan su ne maratib guda uku da malamai suka yi bayani na jihadu arbabil zulmi wal bida'i kenan idan ka lura a nan bayanin da na yi kenan jihadi in general a dunkule yana da martaba martaba goma sha uku kuma dole sai an bi Daya biyu uku hudu biyar martaba sha uku shine annabi yake cewa man mata walam yaghzu walam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata ala shu'batin min nifaq duk wanda ya mutu bai yaki ba kuma bai zantar da ransa yaki ba yakin jihadi ake nufi kenan bai yi jihadun nafsi ba bai yi jihadu shaitani ba bai yi jihadul kufri al wani wal munafiqin ba bai jihad arbabu zulmi wa wal ba to wannan shine ake nufi mata ala shu'batin wato minan nifaqi hadisin imamu muslim to kenan kaga ashe musulmi da aka ce ayi jihadi wajahidu fi sabilillah wajahidu fi sabilillah kenan ma'anar aya ya kamata mu fahimce ta da wannan fadin in an ce wa fi sabilillah ba ana nufin kawai ɗauki makami ka je ka samu kafiri ba ne fara yaƙar zuciyarka idan an ce wa jahidu fi sabilillahi ai jihadi ba kana karkarwa an ce ai jihadi kana kuka yanzu ba a jihadi kasa ake ake an jawo ayoyin sai mutane a ce kuka ba a jihadi kuma watakila baya iya yin sallah azhar akan jam'i amma shi yana hankoran bari ya ɗau makami ya yaƙi wanda ba musulmi ba to kaga jihadin akwai buƙatar mu fahimce shi fa mu fahimce shi yanzu gyaran gida ma ya gagara tukuna ballan ta gyaran waje to abinda kuma zai haifar mana a ƙarshe shine kaskanci da tozarta da wulakanta malamai a ƙarshe kamar ibn al-qayyim ya faɗa cikin zadul ma'ad yace wa amma jihadul kuffar wal munafiqin kaga maganar jihadin kafirai da munafikai din nan qad yuktafa fihi bi ba'd al-ummati idha hasala minhum al jihad za a iya wadatuwa ma da shi ba sai an yi shi ba da wasu al'umma idan har an samu mana wasu sun yi musulmi su shagaltuma da jihadun nafsi da jihadun shaitani din haka ibn al-qayyim ya faɗa Allah ya masa rahama kenan ba daidai bane gini za a fara shi ta ƙasa kawai mutum ya je faro ta sama yanzu wani ya zo an dauke an kama shi ya je masallaci ya tada bom ya kashe mutane da aka zo aka samu ma ai baya ma sallah sallar ma baya yi me ka sani na addini littafin addini ko dai bai sani ba amma an bashi makami an ce je jihadi to shi yasa muna buƙatar mu yi orientin mutanenmu mu karantar da al'ummarmu mu gaya musu gaskiya na yadda zalunci cutar masu cuta yakan hargitsa jahilai da ba su da ilimi su je su ɗau makami a hannunsu to kuma ka ganin gurin ya kamata a yi adalci duk wanda ya ba daidai ba a yi masa sai a zauna lafiya a shagaltar da mutane a nuna musu cewa lalle jininsu yana da amfani lalle jininsu yana da tsada ba wai a kashe wani a kashe wani a shiru ba za a yi mataki ba wannan zai sa wani shi kuma ya ce tunda ma ba a komai ni ma ba je ne kawai to wannan shine matsalar da muke fuskanta Allah ya mana afuwa ubangiji Allah ya yafe mana ya sa aljanna ce makomar mu abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh